Hausawa Top TV tashar al'umma. Tabbas duk inda bawa ya kai ga aikata zanubinsa in dai har ya tuba ga Allah duk tarin zanubinsa Allah yana iya yafe masa. Masu mu ku tsaya ku ji wani tarihi na ɗaya daga cikin wato limaman haramin Makka wanda ya kasance a da yana yin daba kuma wato yana aikata dukkan wani zanubi da kuka sani wato yana aikata shi amma da ya tuba na Allah Allah ya shirye shi ya ɗaukaka darajarsa har sai da ya zama wato limami na haramin makka ku tsaya da ku ji abin da malam yake faɗa don haka kar wanda ya suke yana aikata zunubi ya ringa ganin Allah ba zai yafe masa ba kuma wannan limami ba wai yana ɗaya daga cikin waɗannan limamai da kuke gani ba ba su des ba ba shirin ba ba kuma jawani ba tsaya dai ku ji abin da malam zai faɗa wannan limami ne bukata jama'a rayuwar mu mu dinga ƙoƙarin gyara ta ta hanyar tuba kada mu ce mun yi wani abu da haka yanzu ba ma tunanin Allah zai gafarta mana wannan yana daga cikin abin da yake cutar da yawa daga cikinmu saboda ya yi laifi kaza ya haɗa da kaza ya hada da kaza sai ya dinga ganin to har yaushe ma yanzu shi zai zo ya ce ya tuba wani irin tuba zai yi wallahi idan ka tuba Allah zai karɓi tubanka kuma wallahi idan ka tuba tuba na gaskiya za ka iya samun ɗaukaka da daraja a wajen Allah ga misali wanda yake fitacce misalin wani daga cikin magabata wanda ake ce da shi al ibn iyam duk inda ake magana bayan Allah a yanzu in aka ce al ibn iyam to duk wanda ya san tarihin bayan Allah a musulunci ya san wannan sunan da irin matsayinsa. kalmomin fuzail ibn iyam sun zama kama kalmomi ne na wahayi jama'a kai ka ce wato rawaito su yake ba shine yake faɗa daga bakinsa ba amma fuzail ibn iyam da bakinsa yake faɗa a laifuffuka kusan babu wani laifi da bai yi ba saban Allah babu wata ƙofa da bai kwankwasa ba duk wani irin saban Allah sai da yayi a ƙarshe da Allah ta'ala ya nufe shi da rahma sanadin tubansa sai ya kamu da soyayyar wata mace soyayya ce ta zame masa sanadin alheri duniya da lahira ya ganta mace kyakkyawa wadda ake cewa son kowa kin wanda ya rasa saboda haka sai ya kamu da santa ya zo ya same ta wance wance ina so mu aure ta ce ina ai ba ajin mu ɗaya ba ba zan iya aurenka ba saboda fudailu kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza da haka ka bi ƙarfi na Fudaili ya kewaya ya kewayo ya sake dawowa wajen ta dan Allah ki haƙuri ki aure ni ta ce ina ai aure ba zai yiwu ba tsakaninmu saboda ni ga inda na nufa kai kuma ga inda ka nufa hanyar jirgi daban ta mota daban ba za mu iya haɗuwa ba to saboda ya kamu da santa kuma babu wani abu a zuciyarsa na imani da tsoron Allah da kawai sai ya bi dare ya je tsallaka gidanta dare ya raba tsaka tana bauta tana ƙiyamun layin, tana ibada shi ko ya je ya kama katanga ya tsallaka mata gida yana shiga da mummunan manufarsa sai ya tarar da ita tana karatun alkur'ani tana kiyamun layin, sai ya tsaya kawai yake jin abin da take yi tana cikin karatu sai ta zo kan wata aya cikin suratul hadid لعلك ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله تعالى يكتوى ينزلوك تيبي يبا قوات أن دسوك بعد قسكيا تيد زكاة تنزو رسناق أنبتن الله da abin da aka kada su kasance tamkar waɗanda aka ba su littafi tun a baya tun da sai lokaci ya musu tsayi saboda haka sai zukatansu suka ƙeƙashe kuma da yawa daga cikinsu sun zamo fasikai wato wannan darasin wannan ayar sai ta zamo a lokacin kamar an saukar da ita saboda fudailu ne yanzu fudailu duk abin da kake yi lokaci bai yi ba da zuciyarka za ta risina lokaci bai yi ba da za ka shiga taitayinka lokaci bai yi ba da za ka sake buɗe sabuwar rayuwa ka buɗe sabon feji a rayuwarka nan da nan kawai sai kama kwalla sai hawaye daga nan sanadin tubansa kenan ya daina duk ayyukan da yake yi na masha'a ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sanadin wannan yau da an ce Fudail ibn Iyad ba ma tunato abubuwan da ya saboda ba su da kyau ma wallahi ko sanin su ba yi ba ba a ambatan su saboda ba masu kyau ba ne ba amma ayyukansa na alheri fa suna nan an zana su an kididdige su kawai dai in an tashi sai dai a ce a baya ya yi wani abu kaza wanda ba shi da kyau wanda kuma wannan dan adam ne abu ne da zai yiwu ga dan adam ka yi wani abu wanda ba shi da kyau amma abin da ake so idan kai abin da ba shi da kyau kai maza maza ka tuba saboda kin tuban shi kansa wani laifi ne mai zaman kansa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah yace wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun shi kansa al-israru ala dhanbi dhanbun akhar kana laifi kuma ka ci gaba da yi to shi ma laifi ne shi yasa ake cewa sagiha tana zamowa kabira saboda israri ma'ana karamin laifi idan ka yi shi ka sake yi ya zama al'adarka to kai a haƙƙinka wannan laifin sai koma kabira ba don cewa kabira ɗin ne shi akan kansa ba amma saboda me ka yi laifin kuma ka doge a kai ka ka tuba ka ka dina kuma duk mutumin da ya zauna a kan laifi ya ƙi tuba zuwa ga Allah to abin da yake jawo kansa yana sawa a kwaɓe masa wata riga ta kariya tuba ɗin nan riga ce ta kariya wadda idan ba ka yi to za a kwaɓe maka ita wanda kuma duk ba shi da wannan rigar ta kariya to shine wanda zai dinga jin daɗin saɓon Allah zai dinga jin daɗin aikata laifi amma in kana da wannan rigar ta kariya to wallahi kawai za ka yi abin da yake na saɓon Allah za ka yi ne zuciyarka ba ta so shaidan ne ya rinjaye ka ya zamar da kai don haka yayin da kai laifin nan da nan kuma za ka koma zuwa ga Allah inna ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru tadhakkaru fa idza hum mubsirun yayin da shaidan ya kawo wata mamaya ya dan ribata da wani abu daga mutum to kuma daga nan sai mutum ya tuna Allah nan da nan sai ya koma sai ya tuba. To kamar yadda kuka saurara malam bai buɗa muku abin sosai ba lokacin da Hudailu wato ya sauko daga wannan katanga wato yana kwalla ya ce lokacin tuba ya yi ya Allah babu shakka daga nan ne wato ya ƙaurace wa ko'ina ya koma zuwa harami wato a nan ne ya ringa dukkan wasu ibadu yana kuma neman ilimi dukka a cikin harami har Allah wato ya sa ya zama babban malami a cikin wannan harami har Allah ya sa ya zama shi ne wato limamin harami a wannan lokacin kaga kenan duk wanda Allah ya nufe shi zai yi tuba tuba na Allah babu shakka Allah zai iya ɗaukaka darajarsa wato ya ɗaukaka shi a duniya fiye da yadda baya tunani lokacin da hudailu yana aikata irin waɗannan abubuwa babu wanda ya tunanin zai iya zama kamar haka amma da ya tuba na Allah sai da ya zamanto hudailu yakan ɗaga hannu ya roƙi Allah abu kafin ya saukar da hannayensa Allah ya cika masa burinsa akwai lokacin da ya roƙi ruwan sama kafin ya sauke hannunsa Allah ya saukar da ruwan sama duk saboda wato daraja da ɗaukaka da Allah ya masa kaga kenan babu shakka laifukan mutum na baya ba za su tasirantu a lokacin da ya tuba ba. kaga kenan dukkan zanubin da mutum ya kasance yana aikatawa kofa a buɗe take a wajen Allah zai iya tuba kada ka taɓa tunanin Allah ba zai yafi maka ba ka ɗauki darasi daga rayuwar wannan bawan Allah wanda ya kasance ya ce babu wani laifi da ake yinsa a duniya wanda bai aikata shi ba amma yau gashi da ya tuba Allah ya karɓi tubansa kuma har ya maishe shi ɗaya daga cikin limaman gurin da babu wanda wato irin limancin wurin da ya fi shi wato haramin makka to masu sauraron mu wannan ya rage izina ga dukkan mu baki ɗaya da ni da kai da su dukkan wani wanda yake aikata zanibi tun kafin wato kofar Allah ta rahama ta rufe ya kamata mu tuba mu daina